addu'a ta ɗari da biyar bismikallahumma a mutuwa ahya bismikallahumma a mutuwa ahya hadisin huzaifatu ibn yamani radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi bismikallahumma da sunanka ya Allah a mutu nake wannan kwanciya ta mutuwa wai ka duba fa wannan kwanciyar da bacci annabi ya bace ta da matsayin mutuwa kamar ya kaddara kamar ya mutu ne